Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kwamita da 41. a birnin yamai kuma na jamhuriyar Nijar ana iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin rediyo da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ana kuma iya jin mu kai tsaye ta Facebook live yanzu haka a shafin mu ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safina Tusa da Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro a yau Juma'a 21 ga watan Afrilun shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Yau za mu yi magana ne game da shin me da me ya kamata sarakuna su sa baki a gargajiyance. Hakika sarakunanmu na gargajiya na iya faɗin albarkacin bakinsu a cikin al'amuran jama'a. Akwai kuma abubuwan da ba za su sanya baki ba. kaɗan daga cikin abin da za su iya magana shine akan duk abin da ka iya tayar da hankalin jama'a da kuma abin da zai shafi lafiyar al'umma. Hakika al'adance akwai abin da sarki ya kamata ya sa baki, akwai abin da sarki bai kamata ya sa baki ba. Ya kamata a duk inda sarki ya ga wani abu na ci gaba ya faɗakar da al'ummarsa. kure ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa don nishadantarwa da ilmantarwa a ko da yaushe. To bari mu fara da jin amsoshin da kuka aiko mana a tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter wadda tambayar ita ce shin a al'adance me da me sarakunan gargajiya za su iya tsoma baki da kuma wanda za su koma su yi gumba cewa farko daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Goro ya ce salam filin yau da gobe. Hakika sarakunanmu na gargajiya na iya faɗin albarkacin bakinsu a cikin al'amuran jama'a. Akwai kuma abubuwan da ba za su sanya baki ba. kaɗan daga cikin abin da za su iya magana shine akan duk abin da ka iya tayar da hankalin jama'a da kuma abin da zai shafi lafiyar al'umma abin da kuma bai kamata su sanya baki ba anan shine harkokin siyasa a gaskiya sanya bakinsu a siyasa kan iya mai da martabansu baya da dai sauran makamantansu. Yau da gobe ku tashi lafiya. Sai Abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe hakika a al'adance akwai abin da sarki ya kamata ya sa baki akwai abin da sarki bai kamata ya sa baki ba ya kamata a duk inda sarki ya ga wani abin na ci gaba ya faɗakar da al'ummarsa idan na cutarwa ne ya faɗa musu amma akwai abin da gwamnati ne ya kamata ta yi tsokaci a kai a tashi lafiya. Sai Sabit Bello ya ce sarakunan gargajiya suna da matukar tasiri ta ko ina ga al'ummar ƙasa. domin sun zama su ne abin alfaharin talakawa wajen mulkin su da hukunce-hukunce da jagorantansu ta fuskar addini tare da warware musu matsalolin rayuwa tare da karewa al'umma mutuncinsu da addininsu da dukiyarsu don haka sarakunan gargajiya ba su da gefe a wajen al'umma. Sai Idris Ma'azu Shira ya ce matsayinsu na iyayen al'umma ya dace su dinga ba da shawarwarin da za su taimaki al'ummarsu. Mubarak Abbatu Misau ya ce da kenan a al'adance amma yanzu a gwamnatance tunda gwamnati ta shigo masarauta an daina amfani da tsarin al'ada. Sai Aliyu Ibrahim Zawi ya gusau ya ce idan aka cuci talakawansu su yi iyaka ƙoƙarinsu akan haƙƙin talakawansu a kowane mataki kada su yi maganganu abin da bai shafe su ba musamman harkar siyasa. sai Hussaini Abba Dambam ya ce yau da gobe haƙiƙa akwai abin da ya kamata sarakuna su saka bakinsu haka zalika akwai abubuwan da bai kamata su saka bakinsu a ciki ba misali maganganu da suka shafi ci gaban al'ummar da suke mulki ko kuma maganganun da suka shafi tauye haƙƙi da cin zarafin al'ummarsu to ba shakka idan sun shiga ire-iren waɗannan maganganu ya dace kuma sun sauke nauyin da ke kansu. Sai Aminu ɗan Kaduna Amanawa ya ce babban abubuwan da ya kamata sarakuna su rika tsumma baki sun hada da kare muradun talakawansu abin da zai iya cutar da al'ummarsu da sauran abubuwan da suka shafi jama'a. Mara bukarar tamsuwa Nijar ya ce salam yau da gobe abin da sarakunan gargajiya ya kamata su tsoma baki shine matsalolin talakawansu kuma abin da ba za su ce uffan ba shine wanda talaka zai zaɓa a lokacin zaɓe. sai ibrahim abdullahi ya ce ni a fahimtata ina ganin duk abin da ya shafi al'umma kai tsaye suna da ruwa da tsaki a cikinsa kuma za su iya tufa albarkacin bakinsu a kan shi domin ya shafi al'ummar da suke jagoranta linus linus emmanuel ya ce tabbas sarakuna suna iya tsoma bakinsu akan abin da zai cutar da al'ummarsu ko kuma ci gaban al'ummarsu na gode yau da gobe sai hasina muhammad ta ce yau da gobe ni a gani na babu wani keɓantaccen al'amari wanda sarakuna ba za su iya fitowa su yi magana a kansa ba musamman idan ya shafi inda suke mulki ko kuma ya shafi ƙasa baki ɗaya sai dai sarakuna yana da kyau su rike su da girman da suke da shi. Luka Balarabe ce salam yau da gobe an ce sarakuna su ne iyayen ƙasa don haka za su iya sa baki cikin kowane al'amari na ƙasa sai dai abin da ba shi da kyau kuma idan wannan ne to ko ba ke ba ne ba ya kamata ya sa bakinsa ba. Sai Isa Muhammad ya ce in dai faɗar za ta yi amfani ko ina za su iya magana amma fa ta ilimi ba ta son rai ba. Baba gana Ibrahim Zangon Daura ya ce sarakuna iyayen ƙasa hakika batutuwan da sarakuna za su iya tsoma baki shine duk wani al'amari da ya shafi rayuwar talakawansu domin kare haƙƙinsu da samar musu da ingantacciyar rayuwa. Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter at fullo underscore musician ya ce al'adance abin da ya kamata sarakuna su sa baki shine kan haƙƙin talakawa da haɗa kansu bai kamata su rinka sa baki a siyasa ba. Sai at Ubaidullahi ya ce matuƙar lamari ne da ya shafi al'umma to sarakuna na da damar tsoma su amma yana da kyau a koda yaushe su rika tuna matsayin su. sai daga ƙarshe ahmad ashakawan ya ce yau da gobe ai abubuwa da sarakunan gargajiya ya kamata su sa baki suna da yawa amma abun bakin ciki sai ka ji sun yi shiru. to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. zuwa gurin ado sarki mai halin ka ba a yi ba na Fulani zanaki da ya su da za mu ci gaba da shakata da wannan waka kafin mu koma. Shi ya tura sara kai gari gari irin su mai hali babba. Sakin Kano Sulaiman no aka ba mu kuje ba da karya ba. Jada wa garin a sarrake ba ayyanka nawa. sarakunan fulani sadaki da ya su da waiwai ba. Sarkin da ke zama bisa karagar mulkin sawa da wasawa. Sai zan yi shara'a ko kwatankwacin kwacin taba da nuna girmawa. Haziƙin sarki ta ƙi fa ba shaki ba. Sarakunan fulani sadaki da ya su da sarki dabo mai sama godo mazan gawa shi ya rarake dan batta dan tunko har ya kai su can gaba lokacin sassarautar kano ta tsayo ba ta sake rawa ba ta dabo garin baiwa sarrake ba ayyanka nawa ba sarakunan fulani zanaki da ya su ba da lokacin da aka yi naɗin sarki da wa an kamai bai'a wani jan Allah ya zo gare shi da ya mai bai'a daga nan ya bisharar fallalarsa ba da nuna ƙoro ba. Sarakunan Fulani zanaki da ya su ba da ba. Sarki na uku Usmanu mai tausayi da a gurin dabo. mai lakabi majerin gin mai jin kanjinin kanan dawo ranar ne wa fatin sakanu ba wanda bai yi kuka ba jaida ba garin baiwa sarrake ba ayyan kanawa ba na fulani zanaki da ya su ba da waiwai ba na hudu abdullahi mai arziki da kwarjinin girma lokacin sa hukunci an yankewa fajirai da yan nema albarkacin sa ne fa ake cewa ado mai kanan dama usman wakan ah. da take faɗan abubuwan da da sarakunan suke ke yi kamar yanzu baitin da ya gama yace a lokacin sa an yanke wa mm. menene yan nema hukunci da to sarki ke wannan wane ne duk irin wannan abubuwa ga abubakar nasiru da ke biye da mu a facebook mm. yake cewa yau da gobe ina muka fatan alkhairi mm. shin ya kamata mai gida ya zaba abin da zai sa a bakin shi dangane da abin da ya shafi gidan shi Uh, sarakuna iyayen ƙasa ne mm. dole su sa baki tare da aiki a takaice don al'ummarsu. To, mun gode da wannan ra'ayi. Mm-hmm. <laughs> Sannan kuma muna tare kai tsaye da wani da za mu tattauna mm-hmm. amma dai kafin lokacin. Kafin nan dai bari mu ji wannan saƙon. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. A kwanaki ko kuma 'yan watannin nan mun nuna fiyafiyen bidiyo da dama game da ta'addancin kungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu sassa daban-daban na kasar. Daga cikin ra'ayoyin da muka samu daga masu kallon mu da sauraron mu sun hada da wasu alamomin tambaya kamar haka. Anya ko muryar Amurka ba san wani abu game da Boko Haram ba? A ina muka samu waɗannan hotunan bidiyo haka? Me yasa sai yanzu muka saki waɗannan hotunan bidiyon? Wannan ai kawai murya Amurka na kokarin haɓaka al'amuran ƙungiyar Boko Haram ne. Daga ƙarshe kuma wasu mafiya yawa suka dasa aya ayar tambaya da cewa shin menene fa'idar bayyanar da waɗannan fayafayen bidiyo na Boko Haram da murya Amurka ta yi? Waɗannan tambayoyi da ma zarge-zarge ne ya sa shirin yau da gobe shirin matasa ya yanke shawarar warware muku zare da abawa. A cikin shirye-shiryen da za mu gabatar muku daga ranar Litinin mai zuwa 24 ga wata zuwa ranar Juma'a 28 ga watan Afrilun shekarar da 2017 din nan. Ta inda za mu sakala bayanai kama tun daga alaƙa, ilimi, shugabanci, lafiya da kuma al'ada. al'ada domin mu gane shin yaya waɗannan lamuran ka iya rikidewa zuwa ta'addanci matukar ba a yi yadda ya kamata ba tsakanin al'umma da kuma jagororinsu a zamantakewar yau da kullum. Ku kasance da shirye-shiryen yau da gobe na musamman game da maganar yaƙi da ta'addanci a cikin al'umma. yau da gobe. Shirin matasa. Da karfe hudu da rabi zuwa biyar na yamma tun daga ranar Litini har zuwa ranar Juma'a makon gobe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To yanzu muna tare kai tsaye da masanin tarihi daga Arewa House Kaduna wato Dr. Salisu Bala. To barka da haka Dakta. Yau barkan ku dai ya kokari ya aiki. Barka da shigowa. To to ka ji wasu abubuwa da mutane suka farfada da muka tambayi cewa shin me da menene ya kamata sarakuna a gargajiyance su sa baki da kuma abin da bai kamata su sa baki ba kowa ya dinga faɗar ra'ayinsa sannan kuma a cikin wakar da muka ji ta Aminu Ala yana maganar yanda sarakuna suke ada da da suke wakilci da sauran. Shin da farko shin faɗa mana shin wane ne sarki ne a cikin al'umma? sarki a cikin al'umma shi ne shugaban al'umma shi ne kuma uban al'umma shi ne wanda yake jin koken al'umma ta bangaren al'amuran da suka shafi tattalin arzikin jama'a zamantakewarsu al'adunsu addininsu da kuma alaƙar da ke tsakaninsu da kuma shugabanninsu saboda haka kaga shi sarki uba ne shi sarki shugaba ne shi sarki shi ke jibintar lamarin al'umma saboda shi ne yake da jama'ar da suke zama da jama'a wanda ba kowa ke iya isuwa zuwa gare su ba misali sarki na da wakilai misali kamar masu unguwanni daga ta hakimai waɗanda suke jiyo masa labarurkan abubuwan da suke gudana a cikin unguwanni loko-loko ƙauyuka-ƙauyuka sannan ana tara bayanai sannan kuma a fidda abin da zai ma jama'a amfani a kuma kaucewa a kawo tsare-tsaren da za a kaucewa abubuwan da zai cutar da rayuwar al'umma saboda haka idan ka lura da kyau sai ka ga sarki shugaba ne na al'umma ta fuskar tsare lafiyarsu da dukiyoyinsu ta fuskar kula da addininsu ta fuskar bunƙasawa da kula da al'adunsu da zamantakewarsu saboda akan samu al'ummomi al'umma na zaune a wuri guda hmm. amma al'adunsu ya bambanta kabilu daban-daban addinin su ma kuma ya bambanta hmm. saboda haka haƙƙin sarki ne a matsayin shi na uba a matsayin shi na shugaba ya kula da haƙoƙin jama'a ta fuskar abin da ya shafi ah, tsaron lafiyarsu ah, tsaron mutuncinsu tsaron wato jinin su kada a zubar musu da jini ba tare da sharaɗi ba ba tare da ka'ida ba sannan kuma ya tsare musu addinin su ya tsare musu hanyoyin samun abincin su mm. ya tsare musu kuma su mm. da kuma wuraren da suke zuwa suke kai komo mm. misali za a ga kamar daga wannan kauye zuwa wancan kauye akwai hanyoyi daga wannan kasuwa zuwa wancan kasuwa akwai hanyoyi na da fatake suke bi to haƙoƙin sarakuna ne su tsare ma mutane su ta fuskar hanyoyin da suke bi don bunƙasa kasuwancinsu da bunƙasa al'adunsu da kuma tsare addininsu da kula da mutuncinsu da tsare musu martabarsu da tsare musu kuma dukiyoyin da suka mallaka. Mm. To, Dr. Salisu, kaga mun ji wannan kenan a yadda da tsarin yake kenan a shimfiɗe lokacin uh, abubuwa ba su yawa, al'umma ba ta yawa kamar yanzu ba, kimiyya ba ta zo da fasaha kamar yanzu ba, al'amuran eh. siyasa da sauransu. shin a yanzu kuma fa wace irin rawa ce suke iya takawa ko kuma ma kai mu lokacin da kafin da zuwan turawa me faru lokacin lokacin da tura kafin tura su zo mm. sarakuna su ne limamai sarakuna su ne malamai dan yawanci ba sarauta kawai suke yi ba suna zama suna warware shari'u na aure da zamantakewa da abubuwan da ke faruwa a kasuwanni a tsakanin al'ummarsu sannan kuma suna ma jama'a limanci na idi da kuma sallah irin ta juma'a da kuma sauran abubuwa da ya shafi waɗannan to idan ka lura sai ga sarakunan wannan lokaci malamai ne sun san ilimin addini saboda haka duk da haka kuma suna shawara tsakanin su da waɗanda suke zaune tare da su musamman waɗanda suke zaune tare da su a fada to amma da lokacin da bature ya zo sai ya raba sarakuna da malanta ya raba su gida biyu sai dai ka zama to sarki ba lalle ne ka zama malami ba to kaga inda aka fara samun matsala kenan sarki za a iya zaben shi saboda ya kware a fannin boko amma ba dan ya kware a fannin addini ba wanda ainihin abin da ya haifar da sarakunan nan wato a asalin idan ka lura bayan jihadin shehu dan fodiyo da a shekara ta dubu takwas da hudu har zuwa lokacin da turawa mulkin mallaka mm. suka zo da dakarunsu na sojoji mm. a yakin burmi a shekara ta dubu da dari tara da uku mm. kaga kusan shekara dari kenan daidai suka ruguza wannan daula ta usmaniya bayan kafin su zo ga tsarin da ake ciki bayan sun zo sai suka raba sarakuna da mulki irin na addini saboda aka sai zama to akwai abin da aka keɓe masarki wato iyakar shi kenan akwai abin da kuma sarki baya iya shiga mm. shi yasa daga wannan lokaci sai suka koma maimakon sarakunan musulunci sai suka koma sarakunan gargajiya mm. Mm. to a wannan lokaci da ake ciki sarakuna suna da muhimmiyar rawar da za su taka mm-hmm. ta fuskar kula da haƙoƙin jama'a ba lalle bane a ce tunda a yanzu dai babu turawa tsakaninmu ba kuma lalle bane a ce a dan babu turawa shi shikenan waɗannan mutanen ko da sun san ilimin addini ba za su yi ba da fatuwa akan abin da ya shafi ilimin addini ba abin da ake so kawai shine su koma ma asali kamar yadda sarakunan da suke yi sarakunan da idan an zo da matsala kafin su yi magana a rediyo ko kafin su rubuta ma wani sarki takarda sai sun zauna akwai wani abu da ake kira majalisar shura ma'ana wato majalisa ta cikin gida na gudanar da mulki mm. wanda akwai masana ne na fannoni daban-daban wannan zai kawo shawarar shi wannan zai kawo shawarar shi wannan zai kawo shawarar shi to kafin a fitar da bayani al'umma su sani sai an tabbatar da wannan bayanin da za a fitar ga irin tasirin da zai yi wurin ci gaba al'umma ba zai kawo rudani cikin jama'a ba ba zai kawo rarraba rarraban kawuna ba to su a wancan zamani a haka suke a wannan zamani kuwa sai zamanto sarakunan suna nesa da kawunan ko kuma ce sun nesanta kawunan su da malaman addini malaman addini kuma sai ya zamanto akwai waɗanda ba su son zuwa fada saboda kada a kira su da malaman fada to sai ya zamanto abubuwan ya rikice gaba daya mulkin ake yi amma babu ilimin addini to sai kuma aka samu wa'yansu a wannan zamanin da da aka samu ci gaba gashi ana mulkin ga sarautar kuma ga ilimin addini ya samu to sai ya zamanto babban abin da ake bukata a wannan zamani shine a rinka sa hikima cikin abubuwan da za a faɗi ma al'umma sarakuna su ne a tsakiya malamai suna gefe sannan kuma shugabanni waɗanda suke kan karagar mulki waɗanda ake sauya su bayan shekaru hudu su kuma suna nan mm. to wayannan sarakuna idan za su ba ma al'umma shawara mm. ko za su faɗi wani abu da ya shafa al'umma mm. ya to ana tsantsan ana tattauna wannan abu ana tattauna wannan abin mm. kafin wannan magana ta fita mm. ya to idan za a ba ma shugaba shawara ko shugaban kasa ne ko gwamna ne ya zamanto an yi ta a rubuce mm. an ji an isar da ita inda za ta isa domin abin ana sai ana yin shi cikin hikima sannan wato zai shafa al'umma sannan kuma zai tasiri sannan kuma al'umma za ta samu ci gaba. Eh. To matsalolin da ake samu shine sai to akwai wani abu da bature yake kira communication gap tsakanin wanda za a isar ma da sakon mm. da wanda zai isar da sakon mm. da kuma waɗanda kuma ya kamata su ba da shawara kafin sakon ya fita mm. daga inda ya kamata ya fita to kaji inda akan samu matsaloli na farko kila masu ba da shawarwarin akwai wasu fannoni na ilimin da suka rasa kila shi kuma yanzu sarkin akwai abu inda ya karkata daban ta bangaren wayewa da zamani da kuma abin da ya shafi ilimi na zamani ko kuma ya fi karkata kan bangaren ilimin zamani fiye da ilimin addini sannan su waɗanda kuma za a ba mu shawaran ba mamaki kila al'ummar ƙasa ne gaba ɗaya ba mamaki kuma kila a rukunin shugabanni ne waɗanda suke tafiye da mulki to kowa da irin hikimar da ake ɗoruwa a kanta kafin saƙon ya isa kuma ya amfani to shi ake samun tangarda kaga akwai bambanci tsakanin sarakunan da da sarakunan yanzu a sarakunan da akwai wani abu da suke yi saboda malamai ne sai ga suna rubutu mhm. suna rubuta takarda su aika da jakada mm. wanda wanda zai je isa da sakon nan mm. sannan wancan sarkin shi kuma ya rubuto idan ya rubuto zai bada da sako kuma a zo da wannan sarkin mm. kaga akwai alaka tsakanin masarautu ta fannin rubuce-rubuce sannan idan sarki ne zai kai ziyara shi ma ana yin waɗannan abubuwa musamman za ga akwai matsaloli ta fuska auratayya wani ya yi aure ya yi saki ko ya yi aure ya ci mutuncin matar amma ya gudu ya bar wannan gari ya koma wancan garin to ba za a ce a je a kamo shi a wancan garin ba sai an rubuta ma wannan sarkin na wannan garin wancan garin muna da wani mutum da ya gudo daga garin mai zo wuri kaza ya amma ga laifi iri kaza da kaza da yi a zayyana to sarki kuma yana da masu unguwanni da hakimai da dagatai da sauransu a gargashin shi sai sa nemo wannan mutum to tsare-tsaren da ake bi kenan a wancan a mm. wannan zamani kuwa za ga kowa yana tunanin shi ya waye shi masani ne saboda haka zai iya fitowa ya magana don ya burge jama'a wanda kaga akwai kurakurai a ciki wanda Allah ya duniya da lahira don shi shi ma an ce ya rinka shawara mm. To yanzu kenan yanzu misali ina son mu koma kan maganan can a gargajiyance da kace akwai a majalisar sarakuna akwai a masarautu zaka ga akwai wata majalisa da ake kira shura wanda wayannan su sai eh. zama su tattauna abin da ya shafi al'umma kafin a isar da wannan sakon waje. To da yanzu mun gane cewa akwai irin kila giɗi ta nan a zamanin nan misali musamman fuskar siyasa kamar akwai eh. wanda suke ganin cewa ai bai kamata sarakunan masu sa baki al'amuran siyasa ba misali gaskiya daga yawa eh, da yawa daga cikin masu sauraron mu sun yi mm. magana akan kamar wai bai kamata sarakuna su dinga eh, sa baki a harkar siyasa ba yawa kuma da ana kukan cewa misali a shekarun ba za a ce maka sarakuna kuma sun yi shiru in an yi abin siyasa ba sa to a ina za a tsaya ne a tarihin yanzu mm. wani mai hikima yana cewa yin furuci mm. da magana a cikin bayanin jama'a ko kuma a ci al'umma mm. kamar kawa ne ga ɗan adam mm. ma'ana idan kai magana magana nan da kai ita ake amfani da ita a auna matsayinka a auna matsayin iliminka mm. amma duk da aka sai malamin sai yake cewa yin shiru kuma shine samun lafiya amma kaga yana bayyana maganan halayyar sarakunan da waɗanda suka yi shiru a al'amura wanda ba sa magana ko amma sai ya ce amma idan ya zamanto dole ce ka yi magana mm. to kada ka zamanto mai yawan magana ya zamanto idan kai magana kwara daya wacce ta bada ma'ana mm. wanda ta nuna daraja ka ta nuna kare hakokin talakawa da mutuncin masarautarka da mutuncin al'umma mm. idan kai shiru sauran abubuwan da zai biyo baya kila a rubuce ne zaka rinka yin su kaga na farko kenan magana na biyu kuma da za a ce a'a sarakuna ba ruwansu da sa baki a al'amuran siyasa kuskure ne dole sarakuna su ne iyayen al'umma a koda yaushe za su sa baki wurin gyara al'amuran jama'a idan dan siyasa ya kuskure komai matsayinta suna da damar da za su iya zuwa gare shi su gaya mishi kaza da kafaɗi kuskure ne saboda haka ya kamata a gyara suna da damar da za su rubuta su aika a wuri kaza an yi kaza an yi kaza wannan abin yana iya jawo tashin hankali da rashin zaman lafiya a al'umma ya kamata a gyara saboda haka batun cewa da sarakunan da suna shiru ba shiru suke ba sun fi alakanta isar da sakonsu ta fuskar rubuce-rubuce ne da yake nan sannan kuma suna yin magana din a inda ya kamata amma ba su cika yawan yin magana ba saboda wannan kaulin na wani mai hikima da ya faɗa yake cewa ah, yin magana kamar wata irin kawa ga ɗan adam amma idan za ka yi magana kada ka zama to mai yawan surutu mai yawan bayani kullum a jika yau gobe a jika gobe a jika jiba a jika gata a jika sai a dauka kamar kana neman wani matsayi ne ko kuma kana neman wata shuhura ne mana mm. duniya ta san da kai mm. to amma a zamanance a zo a ce kuma a ana mm. barna a siyasance misali barna da dukiyar talaka talaka baya da aikin yi talaka ya rasa abin da zai ci mm. ƴaƴan talaka bai iya kai ƴaƴan shi makarantu mm. talaka bai iya samun damar kai ƴaƴan shi asibiti a kula da su mm. sana ce sarakuna kuma ba za su yi magana ba bayan kuma ga waɗanda kuma suke rike da dukiyoyin al'umma can suna zaune ba su ma san abin da talakawan ke ciki ba to abin da ya sa shi yasa ne matashiya ne shimfiɗa nake cewa sarakuna su ne suke kusa da jama'a Mm. su ne suke isa da sakon jama'a zuwa ga manyan shugabanni waɗanda suke can ba su san ma halin da al'umma take ciki ba. Eh, to, dakta. zama wajibi a gare <laughs> eh. idan sun mm. fahimci wani hali da talakawa ke ciki mm. fi magana da za ta kawo gyara ko mm. fi magana da za a samu ci gaba. To mun gode sosai Dr. Salisu Bala da ka samu damar mana dogon bayani a gargajiyance da cikin ilimin yadda maganar sarakuna take sai wani lokaci tarihin komai da komai. Haka gaskiya ne yayi magana kan sosai da sosai. To zan mu kara jin wannan sakon. To. <laughs> Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. a kwanaki ko kuma 'yan watannin nan mun nuna fiyafiyen bidiyo da dama game da ta'addancin kungiyar boko haram a arewa maso gabashin najeriya da ma wasu sassa daban-daban na kasar daga cikin ra'ayoyin da muka samu daga masu kallon mu da sauraron mu, sun hada da wasu alamomin tambaya kamar haka An yi ko muryar amurka ba san wani abu game da boko haram ba a ina muka samu waɗannan hotunan bidiyo haka me yasa sai yanzu muka saki waɗannan hotunan bidiyon wannan ai kawai murya amurka na kokarin haɓaka al'amuran kungiyar boko haram ne daga ƙarshe kuma wasu mafiya yawa suka dasa ayar hanyar tambaya da cewa shin menene fa'idar bayyanar da waɗannan fayafayen bidiyo na Boko Haram da murya Amurka ta yi? Waɗannan tambayoyi da ma zarge-zarge ne ya sa shirin yau da gobe shirin matasa ya yanke shawarar warware muku zare da abawa. A cikin shirye-shiryen da za mu gabatar muku daga ranar Litinin mai zuwa 24 ga wata zuwa ranar Juma'a 28 ga watan Afrilun shekarar sha bakwai dinnan. Ta inda za mu sakala bayanai kama tun daga alaƙa, ilimi, shugabanci, lafiya da kuma al'ada. domin mu gane shin yaya waɗannan lamuran ka iya rikidewa zuwa ta'addanci matukar ba a yi yadda ya kamata ba tsakanin al'umma da kuma jagororinsu a zamantakewar yau da kullum. Ku kasance da shirye-shiryen yau da gobe na musamman game da maganar yaƙi da ta'addanci a cikin al'umma. yau da gobe. Shirin matasa. Da karfe hudu da rabi zuwa biyar na yamma tun daga ranar Litinin har zuwa ranar Juma'a makon gobe. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To mun ka da fatan za a bi mu a shirye-shiryen namu tun daga Litinin zuwa Juma'a din Malama Maryam da Safinatu. Mm. Na'am insha eh, Allah. To dole kan kin san lokacin ƙarshen mako eh, lafiya. Wallahi lokacin kaman abin da yake ga ya kare yanzu kan a mm. madadin Maryam Bashir Bagaje. Safinatu dangi. Sai kuma wanda ya buja ragamar shirin ya bada umarni kenan wato Daniel Brown da ma Ibrahim Jarmai da ya hada ma Facebook Live da injiniyan mu ne yau ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya kai mu wani makon lafiya da fatan za a ci gaba gaba da jin sauran shirye-shiryen murya Amurka gaba ɗaya ba yau da gobe kaɗai ba. Mun gode. Lokacin sa aka yi fitila a famfo a asibiti abin newa. Da tuboban da tiyo ba ka ci amanar kanawa ba. Jaida ba garin baiwa a sarrake ba ayyan kanawa ba. Sarakunan Fulani sarki bayan ra'umai alfarma gangaren a sarakoki shi yayar wata majalisar fada wacce ke